Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 6025 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Ko ma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. To assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Jiya Juma'a Majalisar Dokokin Yankin Katalan. ta kada ƙuri'ar ayyana 'yancin kai daga ƙasar spain tana mai amincewa da shawarar da aka yanke tun farko a hukumance ta kiran taron asasa kundin tsarin mulki wanda zai kai ga kafa jamhuriya mai ɗaya wuce. nan da nan bayan sanar da sakamakon ƙuri'ar sai majalisar ta game da sowa 'yan majalisar na ta rungumar juna saboda farin ciki suna ta rera takin kishin yankin na catalan Bangaren masu tsatsauran ra'ayin a aware na gamayyar yankin na Catalan bisa jagorancin shugaban yankin na Catalan Charles Ferdinand shi ne ya rubuta daftarin shawarar ɓallewa daga Spain ya gabatar ma majalisar, inda daftarin ya samu amincewa da ƙuri'u saba'in akasin goma, sai kuma ƙuri'u biyu na marasa ra'ayi. Jam'iyya mai mulki ta masu sassaucin ra'ayin riƙau Popular Party da kuma jam'iyyar adawa ta masu sassaucin ra'ayin gurguzu socialist party waɗanda ke da kusan rabin kujerun majalisar dokokin ta katalan sun ƙaurace ma ƙuri'ar to sai dai gwamnatin spain ta mai da martani da rusa gwamnatin ta yankin na katalan tuma kafin ma'aikatar harkokin wajen amurka ta yanke shawara kan ko ta'asar da sojojin myanmar ke aikatawa kan kabilar rohingya masu rinjayen musulmi za a iya ayyana ta a matsayin kisan ƙari dangi 'yan majalisun dokokin amurka sun shiga matsa lamba ma gwamnatin ƙasar cewa lallai ta magance wannan tashin hankalin majalisar dokokin ta amurka ta yanke shawarar yin tir da wannan tashin hankalin sannan ta yi kira ga shugabar myanmar an su ci da ta fito karara ta la'anci wannan al'amarin sanata richard daban na jam'iyyar democrat da wasu takwarorin aikinsa na republican da democrat sun gana da jakadan myanmar a wannan satin inda suka gaya masa cewa dangantakar ƙasar tasa da amurka fa za ta ta'allaka ne kan yadda ƙasar ta tunkari wannan tashin hankalin mazauna sansanin 'yan gudun hijiran waɗanda suka rasa muhallinsu a sudan ta kudu sun ce sun yi matuƙar jin takaicin yadda aka katse ziyarar da jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya niki hali ta kai wurin ranar laraba da damansu na zargin wata kungiyar agaji ta 'yan faransa da ke tafi da sansanin da hana hali ganin irin mawuyacin halin da suke ciki jami'ai sun faɗi a wancan lokacin cewa an katse ziyarar da hali ta kai sansanin ne saboda dalilai na tsaro ganin yadda ake ta wata zanga-zanga kan shugaba salbakir katse wannan ziyarar dai ya janyo wata zanga-zangar kuma tsakanin mazauna sansanin waɗanda suka kuhula saboda rashin ganin jakadiya hali to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc jiya juma'a attorney janar ɗin shari'ar amurka jeff session ya yi lalemar habin da kafa dokar ta ɓaci kan shaye-shayen muggan ƙwayoyi a amurka da shugaba donald trump ya yi ya ce ya yi imanin cewa za a iya nasara a yaƙi da muggan ƙwayoyi kamar yadda trump ya ce ranar alhamis shugaba trump ya umarci ma'aikatar lafiya da jin daɗin jama'a ta amurka da ta ayyana kwanaki tasa'in na taɓaci saura kirisma ya ayyana matsalar a matsayin ta ƙasa baki ɗaya to kuma ya buƙaci majalisar dokokin amurka ta samar da ƙarin kuɗi to sai dai duk da haka shelar da trump ya yi ta bai da jihohi damar amfani da kuɗin da suke samu daga gwamnatin tarayya duk da yake trump bai samar da kuɗin yaƙi da shasha mugan ƙwayoyin kai tsaye ba wasu fitattun ƙungiyoyin 'yan jarida biyu a ƙasar haiti sun yi watsi da buƙatar da aka yi ta baiwa hukumomin ƙasar kofin hotunan bidiyon da suka ɗauka lokacin da aka yi zanga-zangar nuna kyamar gwamnati ƙungiyar 'yan jaridar haiti ajh da kuma ƙungiyar kafafen labaran ƙasar haiti anmh sun faɗi ranar alhamis cewa suna ɗaukar wannan buƙatar wadda alƙalin gundumar port au prince claim umar demos ya gabatar ranar lahadi a matsayin tawai 'yancin jaridanci. labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc masu saurare ga ibrahim alfa ahmad zai gabatar muku da shirin karamin sani An sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kokumi ne. To ma da kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau za mu kawo maku rahotanni guda hudu. Rahotonmu na farko zai yi magana akan kayan aiki da hukumomi a jihar Neja suka sha alwashin rabawa ƙananan asibitoci da ke karkara. shima ma rahotonmu na biyu zai yi magana ne akan jami'an aikin kiwon lafiya da gwamnatin jihar Bauchi ta ɗauka domin yin aiki a asibitocin da ke faɗin jihar. Rahotonmu na uku zai yi magana akan aiwatar da rigakafin cutar shan inna da hukumomi a jamhuriyar Nijar za su aiwatar a jihohi hudu da ke makwabtaka da Najeriya ganin cutar ta sake bullowa a jihar Borno. Shi kuwa rahotonmu na hudu zai yi batu ne akan cututtukan da ke hallaka ƙananan yara. Baya ga waɗannan rahotannin za mu leƙa babban asibitin garin dutsen jihar Jigawa wajen taron gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon murya Amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe na ƙasar Amurka USAID suka gudanar kwanakin baya inda yau ma Hajiya Hajira Bello jami'ar kiwon lafiya mai kula da sashen mata masu awo za ta yi wa taron mata masu juna biyu da masu shayarwa jawabi akan alamomin haɗarorin da ke tattare da haihuwa da kuma matakan da za a ɗauka domin guje masu. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Ma da lagai da Mamman Nasir. ba da jimawa ba ne za a fara raba kayan aiki a ƙananan asibitocin da ke yankunan karkara a faɗin jihar Neja. In ji wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari. Wannan dai wani mataki ne na ƙoƙarin shawo kan matsalar ƙarancin kayan aiki a irin waɗannan ƙananan asibitoci na yankunan karkara da ke da matuƙar mahimmanci wajen kula da lafiyar mata da kuma yara ƙanana. Dr. Usman Muhammad, daraktan kula da lafiyar jama'a ne a ma'aikatar lafiyar jihar Niger ya yi ƙarin bayani. To gwamnati ta ta ta sai kayayyakin aiki ma wannan asibitoci sun su wata asibitocin sun kai 274 adadin ward da ke Niger kenan. To insha Allah um, ana fata ba daewa za a fara raba wannan kayayyaki. Kayayyaki suna nan ƙasa? Eh kayayyaki suna ƙasa suna nan Central America Store a nan Mina. suna na wurin insha Allah kamar sun hada da mi da mi kenan yawanci kayaki ne wanda ake cewa basic watan eh, kayakin da ya kamata a ce suna nan a kowane karamin asibiti na gwaje-gwaje haka ma eh, wurin gwada jini a wurin gwada fitsari a kuma kayakin haihuwa a wuka da in mutum ya dan jima hakan nan za a gyara mashi za a dinke wuraren akwai gadaje da shawararsu dai amma akwai adadin kuɗin da kuka kashe wajen sayan kayayyakin nan uku da sauran mm, da sauran tukunna eh. dakta abu na mai muhimmanci ba mu sani ba ko kun sani ko ba ku sani ba ah, muna shiga jama'a muna jin korafe korafen mutane batun katin asibiti din nan ah, suna korafi ya kara kuɗi kusan linki uku ba mu sani ba ko kuna da labarin wannan ah, ba mu da wannan labarin katin asibiti hmm. na garin mara lafiya janaral ma sun ce a maimakon naira hamsin a da yanzu kusan naira ɗari biyu na yanzu wani asibitin tukuna ka san akwai jimmai baban gida yana hospital a kuma asibiti da aka ce jana ita wannan jimmai baban gidan an lura sabon wuri ne akwai tsare-tsare da kawo kula da wurin wurin mutane sun lura ba wa gina asibiti ba amma kula da wurin sai aka dan ƙarin kuɗi kaɗan so da a samu cikin kuɗin ne za a samu a wasu ababa gwamnati tana kawa ba ce gwamnati ba ta bayar ba amma yana da kyau a samu dan wani ƙari a tallafa ta ba ka ba amma binciken ya nuna ma jama'a na kaurace ma wurin saboda matsalar tsada shi ba ku ga wannan kaman na kasu ne a wajen to um, na ji bayan da kai abin da za a yi insha Allah da zan bincika tukunna mm, musamman dan an yi abu saboda jama'a ne in kuma mutane na kauracewa a ga wannan yi dole a bincika a gani me yasa Dr. Usman Muhammad daraktan kula da lafiyar jama'a a ma'aikatar lafiyar jihar Niger kenan. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A jihar Bauchi kuwa jami'an kiwon lafiya sama da ɗari aka ɗauka aiki domin kula da marasa lafiya a asibitoci Amina Abdullahi Girbo na da cikakken rahoto. Jami'an jinya da ungozoma mata guda ɗari da biyu ne suka samu aiki tun bayan kammala karatunsu shekara uku da ta gabata, wanda gwamnatin jihar Bauchi ta tura su yankunan karkara domin gudanar da ayyukansu. ta samar musu da kayan aiki irin na zamani wanda gwamnatin jihar Bauchi ta kashe kimanin naira miliyan bakwai da magunguna na naira miliyan ɗari domin inganta lafiyan mata da ƙananan yara a yankunan karkara da ke faɗin jihar Bauchi. Sakatare a hukumar lafiya ta jiha Dr. Hashimu Aliyu Gital. gwamnati ta yi ta musu horarwa sai ka ga akwai bashi daya biyu uku suna zaune suna jira eh, gwamnati ta ta musu horarwa ba a yi ba so muka ce mu a ba mu dama za mu to sai aka ba mu dama nan muka fara bara muna da bashi muna da guda ɗari da biyu wanda sun gama karatu kuma muna horar da su za su je ƙauyuka su yi shekara guda suna koyar aikin sanin makamashi kuma sannan abin da muka ba su shine akwai kayan aiki wanda ake kira midwifery kits wanda ake ba su idan an horar da su sai a ba su to shi ne gwamnatin jihar Bauchi ta ɗari da biyu ɗin nan wanda ta aiki kowanne yana ya kama dubu saba'in sama da miliyan bakwai muka saya muka ba musu a yau sannan ba haka gwamnatin jihar wasu ta halin ma'aikatar lafiya kuma ta wannan asusu na sayan wamil ta sayi magunguna da abubuwan da ake amfani da shi wajen ayyuka asibitoci ta raba za ta raba asibitoci na karkara kuma duk wanda shi ma ya kai ɗari miliyan ɗari da biyar shi ne muka zo muka handa wa babban sakataren ma'aikatar jinya muka ba shi shi ya san asibitocin da suke bukatar wayan abubuwa. Dokta Hashimu Aliyu Gital kenan sakatare a hukumar lafiya ta jihar Bauchi Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. amarya in tana hada ai shara take in hatta tarwatse ku gayan amfanin me take tsaya mai nazari kar mai aikin da na sani ikhwana mafarki wai araba suke kan cutar polio a jihar Borno Najeriya, jamhuriyar Nijar ta ɗauki matakan aiwatar da rigakafin cutar ta polio a jihohi guda hudu da ke makwabtaka da Najeriya. In ji wakilinmu Shu'aibu Mani. Wannan karo jihohi hudu ne tawa maradi zandar da difa wannan shashawa ta shafa masu makwabtaka da tarayyar Najeriya. Bikin buɗe kamfan ya wakana a likita alashebu inda shugabannin jiha suka zartar da jobai na jan hankalin uwaye na su ba da 'ya'yansu a yi musu wannan dashin magani na rigakafin cutar rashin inna malam mahim labo kwamishinan allurar rigakafi a jihar maradi ya bayyana dalilan ita wannan shawshawa da polio. ya kawo haka nan saboda a nigeria makwabtanmu akwai polio virus yana yawo cikin jihar su iyaka ta da su sai mu tashi mu diba mu gani ya zai za mu kare wannan jihohi saboda kasu je can gaba yanzu nan jihar maraɗi mai makwabtaka da katsina da sauransu kamar yawan ƙananan yara nawa za a yi ma wannan allura yara daga wata guda hmm? da kwana guda har shekara biyar miliyan guda da ɗari biyu da saba'in da biyu da ɗari tara da tamanin da shida. su ne za a mashausha akwai kuda isasshen kayakin aiki kayakin kaya akwai vaccine da takardu duk an kai can cikin jihohi kiran da muke ya kowa da kowa ya bari mutane wanda su zo za su shirya su shiga gidansu a ba a yaran saboda kariya ce kariya ce wannan kuma tana tana tana ga hakkin kowa da yake an yi abin cikin tsari likitoci kan bi gida gida taushen mota kasuwanni iyakoki ko boda domin cimma burin kare lafiyar ƙananan yara da wannan cuta ta polio mai nakasarwa waɗansu mata na cikar da su ya shaushawa ta wakana shausha alhamdulillah masha Allah mata yanzu suna ba da haɗin kai an gane ba mu samun matsala gaskiya mu dai yan shijen da muke zuwa kin mu alhamdulillah an zama ma daya an san juna yan uwan juna ne an zama yan uwa kuma ba ma wata matsalar da ta sama su hana to samu wani gida ba inda aka turje aka ce ba abada gaskiya yanzu dai akwai waya ke ma kin je akwai wani bayani da kuke ma mata kamun ko da samu ayyan nasu magani muna masa bayani sosai bisa kan su rinka kawo diyan sauran awo a masa tsaga kai su same ta gaba daya saboda tana kare cututtuka idan dai zon ɗinku ba ku samu matsala ba gaskiya zan kin mu ba ta da matsala wahala suna ba mu ɗiya muna ba su polio babu wanda ake samu ba a ba ba ko ba sunan sai mun koma sai in sun yi balaguro ne har karshe in ba a same su ba shi kenan amma muna koma a ba su rigakafin polio. Sha'ibu Mani murya Amurka daga Maraɗi jamhuriyar Nijar. A gaida Sha'ibu Mani ya zuwa yanzu bayanai daga jami'an kiwon lafiya na nuni da cewa an sami ragowar mace-macen yara ƙanana sakamakon cututtukan da ke barazana ga rayukansu a jihar Jigawa. Halimatu Abdullahi tana ɗauke da rahoto. Masana game da ƙididdigar mutuwar yara 'yan ƙasa da shekaru biyar na hukumar lafiya da ke Majalisar Ɗinkin Duniya cikin rahoton baya-bayan nan da suka fitar. na nuni da cewar yawaitar mutuwar yara 'yan ƙasa da shekaru biyar ya ragu matuƙa fiye da rabin waɗanda ke mutuwa a shekarun baya. sakamakon mabambantan cututtukan da ke saurin kama yaran ƙanana kuma suke saurin halaka su. Dr. Umar Alsu ya yi mana ƙarin haske game da wasu daga cikin cututtukan da ke saurin halaka yaran. Waɗannan cututtuka dai akwai waɗanda ake ɗaukan su daga yaro zuwa yaro wanda akwai kuma waɗanda su kuma cututtuka ne da suna samun yara wanda wani yaron ba zai iya ɗauka daga jikin wani ba kamar waɗanda muka fi gani a nan jihar jigawa kamar akwai cutar malaria wato ta zazzabin cizon sauro ko kuma cututtuka kamar da suka shafi bangaren tari kamar na pneumonia kenan mai da gudawa sannan kuma akwai cuta da ta shafi tarin shika rashin bayuwa yara daga kafin tetanus shi ma zaki ga wannan shafi yara mukan kwantar da su suka abin da ya shafi rashin isasshen abinci a jikin yaro wanda ake kiran tamowa tari na asma shi ma muna gani cututtukan da ba a iya dauka kamar irin masu cutar ciwon kuma cututtuka da sukan shafi na ciwon zuciya wasu yaran akan haife su da shi wani abu da ake kira congenital heart eh, disease to ko waɗanne matakai za a ƙara bi na ba da kariya ga yaran don ganin an kawar da cututtukan baki ɗaya? Yanzu kamar abin da ya shafi ɓangaren zazzabin cizon sauro na malaria akan bai iyaye shawara cewa yaro na kwana a gidansu wanda yake an sa masa sinadarin magani a jiki sannan iyaye akan ilmantar da su kamar wajen kula da kwata a gida da kuma tsaftar muhalli kamar kamar masu ciwon sikila ko mata masu juna biyu ko wasu yara da suke da wani nau'i kamar da yake garkuwar jikinsu ta yi karanci akan ba su shawarwari ko magunguna da muke rubuta musu sannan da zarar kuma yaro ya fara da zazzabi nan da nan a kashi asibiti da wuri a duba saboda ya samu taimako na gaggawa ba sai har ya fara suma ko jinin jikinsa ya yi karanci ba sannan abin da ya shafi kamar bangaren haka amai da gudawa akan mai iyaye shawara kan a yi amfani da tsabtataccen ruwa da yaro kuma nan da nan ya fara a fara bashi ruwan gishiri da suga kafin a zo asibiti da zarar an haifi yaro a kai shi asibiti saboda rigakafi rigakafi na kun da yake kamar na haihuwa na tarin abin da shafi tarin fuka kenan na wajen sarki akora da su tarin shika shi ma akwai rigakafi da ake yi kuma cutar nan ta shan ina ita akwai rigakafi da ake ko da ke yanzu mun jima ba mu ga wannan cuta ta shan inaba kuma baiwa yaro na wata shida na farko nonon uwa ya sha yaro nono shi kadai zalla da ya kai wata shida kuma sanan abinci a bada shawarwari Dr. Umar Alsa kenan na sashin kula da yara ƙanana a asibitin ƙwararru na Rashid Shakone daga birnin Dutse a jihar Jigawa Halimata Abdullahi sashin Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. Badala a gaida Halimatu Har yanzu dai muna nan a jihar Jigawa wajen taron gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon muryar Amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe na ƙasar Amurka USAID suka gudanar kwanakin baya a babban asibitin garin Dutse. Inda Hajiya Hajara Bello babbar jami'ar kiwon lafiya mai kula da sashen mata masu awo za ta ci gaba da bayanai akan alamomin hatsarin haihuwa. sannan ana awon ciki awon cikin nan da ake yawa yawan mu wasu ba san watannin cikin su ba wata za ta zo ta ce miki cikin wata goma amma in kin auna za ki gaba ta wata bakwai ko kuma wata takwas ba saboda ba ma lissafi wata in ya kwana ɗaya ma ya mutu za a ce ai wata ne za a lissafa da shi to ya kamata idan ka je aka auna maka za su gaya maka cewar cikin ka wata kaza ne sai alamomin hadarin haihuwa alamomin hadarin haihuwa suna da yawa amma guda tara waɗanda suka fi muhimmanci su ake gaya wa mata amma mace mai ciki duk wata irin larura da ta ji a jikinta bata ji daɗi ba ya kamata ta garzayo ta zo asibiti waɗannan alamomi akwai ciwon kai mai tsanani ciwon kai mai tsanani akwai rashin jini akwai zazzaɓi mai zafi akwai jijjiga akwai zubar jini akwai fitar hannu ƙafa ko zaren cibiya akwai doguwar naƙuda wacce ta shige awa goma sha biyu ya kamata a garzayo a zo asibiti akwai jinkirin fitar mabiya idan mace ta haihu har minti talatin mabiya ba ta zo ba to akwai matsala sannan akwai ciwon ciki mai tsanani kafin a haihu ko kuma bayan an haihu ya kamata a ce mace tana tanadi wannan tanadi ba wai ki sai mulko ko yajin daddawa ko barkwano saboda in kin haihu zaki daka yaji ki raba mutane ba a'a ya kamata ki asusu ki dinga tara kuɗi ko da ta kaje ta zo, idan kin fara naƙuda mijinki baya nan aka ce ya za a yi a kawo ki asibiti ba kuɗin mota za ki ɗauko wannan asusun naki ki fasa shi ki ce ga kuɗi a kawo ki asibiti sannan ya kamata mu dinga neman izini da wamamme a gurin mazajenmu cewar ko yana nan ko baya nan an fara naƙuda a garzayo a zo asibiti domin zai kasance ke kina cikin matsala amma ba za ki san cewar a matsalar kike ba sai kin zo idan malamar asibiti ta duba ki sannan ne za ta gano cewar akwai matsala ke ba ki sani ba amma ita idan ta duba ta gada matsalar za ta nemi likita domin a maganta miki wannan matsalar taki idan kin haihu kuma akwai allura da ake yi domin rage zubar jini za kuma ta cire miki gudaddajin jini za kare ki daga mummunar karuwa idan har ta ga za ki karu to za ta kara ki za kuma ta ɗinke ki sannan idan kin haihu idan jaririn ki ya samu matsala za a lura da shi in kin yi haka shine kin yi awu kuma baki gama awu ba kamar yadda malama ta magana a baya ya kamata a ce kun kawo ku allurar rigakafin da ake yi daga haihuwa har zuwa wata hudu sannan kuma daga nan har zuwa wata tara wannan shine kin yi awon ciki sannan kuma akwai ɗan bayani da zan muku idan allah ya sauke ku lafiya ana son mace ta ɗan samu hutu tsakanin wannan haihuwar da wannan aƙalla a samu shekara biyu zuwa uku kafin a ce kin sake samun wani cikin domin jinin jikinki ya dawo kin lura da yaron ki yanda ya kamata sannan a sake samun wani cikin idan kuna buƙatar hakan a nan asibitin idan kun je ɗakin haihuwa akwai gurin da ake bada wannan aikin na tazara. Hajiya Hajara Bello babbar jami'ar kiwon lafiya a babban asibitin garin dutsen jihar Jigawa take wa taron mata bayani alamomin hatsarin haihuwa a taron gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon murya Amurka da haɗin gwiwa da hukumar laya ƙasashe na ƙasar Amurka da suka gudanar kwanakin baya a babban asibitin garin dutsen na jihar Jigawa. Ibrahim Alfa Ahmed Gareka. Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi Nasiru birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. jama'a abin da ya samu kenan a wannan shirin yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu ni naku Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri.